أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin wannan darasi mai tarin albarka darasi wanda ya shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hirsin da aka fi so kuma inda muka bayyana ayoyin alkur'ani masu girma da ma sashen hadisai na masumai alaihi musallam wanda yake nuna cewa ana son hirsin da zai kasance hirsi ne akan alkhairi da kuma gyara suma mutane alkhairi suma mutane gyara hirsi a cikin al'amarin ilimi na addinin musulunci da ma ilimi wanda ya kasance yana da amfani sifa ne daga cikin sifofin masu tsoron Allah kenan wannan yana nuna mana kenan hersi a wanda ya kasance mazmum abin kyama a wanda ya kasance mamdo abin yabo wannan kenan insha Allah za mu yi dan bayani dangane da sashen hadisi eh, sashen hadisai na imana ma'asumai alaihi musallam daga imam ali alaihi salam wanda ya bayani a wannan hakikani dangane da hirsu wanda ya kasance mamdu daga nan sai mu shiga cikin maudu'in wannan darasi wanda shine maganin hirsi yaya mutum zai yi ma kansa magani wannan mummunan sifa da watan hirsi wanda ya kasance kenan mazmum ya mutum zai magance kanshi idan har wani azubila ya kasance an jarrabe shi da irin wannan mummunan sifa irin wannan mummunan cuta insha Allah cikin wannan darasi za mu dangane da sifa ta hirsi wadda ta kasance mamduh wadda kasance kenan abin yabo akwai wani bayani na imamu ali salam shi ma wanda ya zo a cikin mizanul hikma a cikin mujalladi na harko shahi na tara. hadisi na dubu uku da da da shida arba'in shida. imam ali alaihi salam yake cewa la hirsa kal fi darajat babu wani hirsi wanda ya kasance abin yabo wanda ya kasance abin fata abin bege wanda aka fi so kamar ya kasance ana munafasa ana rige geniya kan me a cikin darajoji wato a cikin darajoji na addinin musulunci a cikin falaloli na addinin musulunci yana da kyau ya kasance mutum yana rigegeniya ta mummune tsakanin suna rige geniya wurin aiwatar da aikin alkhairi ya kasance suna da wannan hersi din suna ɗauke da wannan hersi a cikin zukatansu kenan akan wannan asasi muna iya ganin kenan shi hersi yana da mafhumi wanda yake mai yalwa wanda za mu iya ganin kenan ya shahi ɓangare wanda yake abin zargi hakanan kuma ya shahi bangare wanda yake abin yabo kamar yadda muka gani kenan abin da ake bukata shine ya kasance mutum ya nisance bangaren da ya kasance ana zarginsa bangaren da baya da kyawu kenan ya kusanci bangaren da yake da amfani bangaren da ake yabo to shi yasa ma <clears throat> za mu iya ganin kenan ta kasance janibin kenan sifar da ake yabo bangaren hirs ta kasance sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da kwaɗayin da yake ganin cewa musulmi sun gyaru muminai sun gyaru amma wanda suke ba su musulmi ba yana kwaɗin ya kasance sun musulunta to kenan wannan ya nuna mana abu ne kenan wanda yake ana son shi kuma ana son ya kasance mutum ya sifanto da shi to amma dangane da hirs wanda ya kasance mazmum hirs wanda ya kasance abin kyama in wal azbillah Allah subhanahu wataala kai ya sa haka in ya kasance an jarrabe mumini da shi ya kasance na da wannan sifa wannan mummunan sifa a cikin zuciyar shi shin wani hanya ne zai bi ganin cewa ya gyara kanshi kuma ganin cewa ya kubuta daga wannan mummunan sifa din wannan shine darasin da zamu bayani akan sa yanzu yake cewa min al-ma'lum annahu wa fi ilaj al-amrad al-badaniyya لزوم الرجوع إلى الأسباب والجذور لأن العلاج بدون قطع جذور المرض لا ينفع على المدى الطويل وستبقى النتائج والآثار السلبية في وجوده sanin kuwa ne cewa maganin cututtuka na jiki in ana son a yi maganin cuta na jiki lazim ne ya kasance an yi ƙoƙarin komawa zuwa ga asalin abin da ya sababa wannan cuta ɗin menene tushen wannan cuta ɗin menene jijiyan wannan cuta din lazim ya zamanto an koma ma wannan sifa din in aka koma ma wannan al'amarin aka gano cewa menene sai a yi ƙoƙarin ganin cewa an kawar da shi lokacin kenan za a yi a yi maganin cuta din amma in ya kasance ba a gano wannan al'amarin ba to ko da za a yi magani ne wanda yake muwakkat ba da wani fa'ida domin zai iya zuwa bayan wani lokaci saboda haka kenan wa haka zalhal fil amrad al akhlaqiyya haka al'amarin yake cikin cututtuka na ɗabi'u cikin darussan da eh, suka gabata mun yi bayani cewa muna da cututtuka na jiki muna da cututtuka na ɗabi'u kuma yadda ake maganin cututtuka na, jiki haka ake maganin cututtuka na ɗabi'u ana fara bincike ne menene illan wannan cuta ɗin sai a gano menene maganinsa in har ba a gano illan shi ba ko da za a baka misali a baka wani antibiotic ko kuma wani magani wanda za ka sha wanda zai dan rage cutan cutan yana nan wani lokaci zai iya dagowa amma in aka gano cewa menene asalin wannan cuta menene asasin wannan cuta menene illan wannan cuta din kai kawar da shi to shikenan sai zama to an rabu da wannan cuta din halabada shanibin cututtuka na ɗabi'u haka al'amarin yake kenan falabud da awwalan min tawaggul li ma'rifati juzur al-marad thumma qat'iha min al-asas lazimi zamanto an kutsa ganin cewa an binciko menene ainihin abin da ya sabbaba wannan cuta din menene illan wannan cuta din sai zamanto an yanke wannan al'amarin wannan abin daga asasan shi domin zamanto an kawar da wannan cuta din wa kama taqaddamat ishara ilaihi kamar da ya gabata kenan cikin darussa wanda suka gabata warada fil ahadis al-islamiyya aidan hakanan kuma ya zo cikin hadisai na musulunci da yawa daga ma'asumi alaihi musallam anna ahada juzur al-hirs huwa su'u zan billah wa adam at-tawakkul alaihi kullu dhalika ya'udu ila ihtizaz arkan at-tauhid al-af'ali lada al-insan kamar yadda ya zo cikin ruwayoyi na addinin musulunci wanda zamu gani nan gaba da kuma ruwan da suka gabata cikin ruwan da muka bayyana dangane da abubuwan da suke sababa hers ɗaya daga cikin juzur ƙanshi shine mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala watan kenan ɗaya daga cikin abubuwan da suke sababa cutan hers wanda yake abin kyama shine mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala kenan su ne ya kamata ya zamanto an yi magani domin zamanto an yi maganin hers gaba daya kenan wannan kuma yana nuna mana kan cewa me mutum yana da matsala a cikin aƙidan shi yana da matsala janibin imanin shi da tauhidi af'ali na Allah subhanahu wata'ala kan cewa Allah subhanahu wata'ala ne yake yin komai kenan in ya kasance imanin shi na da ƙarhi wannan jahanabin ya ta Allah subhanahu ta'ala wannan jahanabin kan cewa dukkanin al'amura suna gangarwa ne daga Allah subhanahu ta'ala shi ne taskan ko dukkanin wani abu Sau saboda kenan ba zai kasance ba ya yi mugun hirsu ya yi mugun kwaɗayi har ya zama wannan ya sa shi ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala فالشخص الذي يعتقد Allah الله wa ورازق وأن مفتاح الخيرات بيده فقط duk mutum da ya imani kan cewa ya yi itikadi ya itikadi wanda ya ce jazim kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake da iko akan komai Allah ta'ala shi ne yake azurtawa Allah ta'ala a hannunsa ne dukkanin mabuɗan abin alkhairai suke kenan ba zai yi mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ba hakanan kuma ba zai yi rashin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir a hannunka ne alkhairi yake Allah subhanahu wa ta'ala mu kai ne kake da iko akan kowane abu kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana rike da dukkanin alkhairai na duniya da na lahira shine masdarin su hakanan kuma yana da iko akan komai ba abin da ya gagare shi in har mutum ya yi imani da wannan imani wanda yake tabbatacce to lalle ba abin da zai ingiza shi ya zamanto ya ji ya yi mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala har ya zamanto ya shiga babin hers ta yadda zai rika neman duniya ido ruhe ta yadda zai kutsa cikin sha'awa ido ruhe ta yadda ba abin da ya dame shi sawa'an ta halal ne ko ta haram ne ya take haƙoƙin mutane ko bai take haƙoƙin mutane ba ba abin da ya dame shi kenan in wannan imanin ya girku ba abin da zai kai shi zuwa ga wannan kenan wannan shine abin da ake bukata ya kasance mutum ya yi kokarin girka imanin shi ya yi kokarin karfafa imanin sa ya kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala ya yadda cewa Allah ta'ala na da iko akan komai Allah subhanahu wata'ala gare shi ne dukkan alkhairai suke saboda haka in yi haka nan hankalin shi zai kwanta zai samu natsuwa zai samu raha ba zai wahal da kanshi ba cikin neman abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai umarce shi bai zamanto ya nema kenan duk wanda ya kasance yana da wannan itiqadin fasau, la fi nafsihi halata al-hirs ala jami' al-amwal ala jami' amwal wa ni'am al al kenan Ah, wanda ya kasance yana dauke da wannan itikadin bayan da za a ce ya samu a cikin zuciyar shi hala ta kwaɗayi akan ganin cewa ya tara dukiya da kuma ni'imomi na duniya sauran ni'imomi na duniya inna shakhs allazi ya'ishu al-iman al-kamil bi wa'dillahi ta'ala wa qawlihi ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq فبدلا من الحرص على جمع الأموال فإنه سيحرص على إن في سبيل الله wata mutum da ya kasance yana rayuwa a cikin jawi na imani yana ɗauke da imani a cikin zuciyar shi kammalallen imani ya yi imani da alkawali na Allah subhanahu ya yi imani da wa'adi na Allah subhanahu da kuma magana na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa abin da yake gun ku yakan karewa amma abin da yake gun Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tabbata mutum da ya imani da wannan alkawalin imani kama lalle ba makawa zai nisanci hers a madadin ya hers ya yi mummunan kwaɗayi akan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai so tara dukiya kenan to zai ƙoƙarin ganin cewa dukiyar ma da yake da shi ya yi infakin shi a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda kenan wa inda ma tahtazzu arkanul iman fi wujudil insan wa khasatan at-tauhidul af'ali fa inna sifatar razila saufa tatajazzar fi nafsil insan duk lokacin da kenan ya kasance tauhidi na Allah na ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala yi karanci a cikin zuciyar mutum zuciyar mutum ta girgiza ya zamanto ya manta da kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake yin komai hannunsa ne dukkanin alkhairai suke shi ne yake da iko akan komai duk lokacin da mutum ya manta da wannan imanin shi ya rauni wannan jalibin kenan a madadin waɗannan kyawun sifofi sai zamanto miyagun sifofi sun zo sun nemi wurin zama sun kahu a cikin zuciyar shi wa akhtaruha alhirs mafi kuma hatsarin wannan miyagun sifofin wanda za su zo su maye a madadin imani mai ƙarfi kamalalle akan tauhid al-af'ali wanda yake shine kenan hirs mafi munin miyagun sifofi shine zai zo ya zamanto ya kahu ya assasu ya ginu a cikin zuciya a madadin wannan kyawun sifofi وحين إذن فلا بد من تقوية arkanin iman liman itafashi hazin sifa kenan a wannan lokacin ba makawa kenan sai mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya ya ƙarfafa rukunin imani a cikin zuciyar shi domin ya kasance ya hana yaɗuwan wannan mummunan sifa wa rusukh hazil hala asalbiya fi batin insan da kuma tabbatan ya ga cewa ya shiga tsakanin tabbatan mihagun ɗabi'u a cikin zuciyar shi da kuma tabbatan kyawawan ɗabi'u a cikin zuciyar shi kenan ta hanyar ƙarfafa rukunai na imani masu ƙarfi shine zai iya shiga tsakanin zuciyar shi da kuma miyagun ɗabi'u wanda za su zo su ginu mafi muninsa kuma shine hirs kenan a nan wurin zuwa nan cikin wannan darasin bayan da muke shine wani hanya mutum zai bi ganin cewa ya yi maganin hirs idan ya kasance an jarabe shi da wannan mummunan sifa ɗin hanya ta harko da muka bayani a kanta shine hanyoyin da likitoci suke bi wurin maganin cututtuka na jiki wanda yake shine da harko ya zamanto an san menene illan wannan cuta ɗin kenan shi ma wanda yake ɗauke da hers ya kamata ya bincike ya gano cewa menene asalin abin da ya sabbaba masa wannan hers ɗin cikin hadisai da suka gabata mun yi bayani kan cewa mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala suna daga cikin abubuwan da suke asasa ma mutum hers kenan sai ya ƙoƙarin ganin cewa ya ƙarfafa. tauhidin shi tauhidul af'ali na cewa Allah subhanahu wata'ala gare shi ne dukkanin alkhairai suke kuma da gare shi suke fitowa kuma yana da iko akan komai kuma shi yake azurtawa ya yadda da wannan ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya karfafa waɗannan rukunai a cikin zuciyar shi sai zamanto ya kore wannan mummunan sifa ɗin ta hers wadda take abin kyama abin zargi sai zamanto ya samu raha cikin duniyarsa ya samu raha cikin lahirarsa. ya samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ya samu sa'ada na duniya da lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin